Zama sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da maniya FM duka a Nijar din. Ko kuma kai tsaye a bi mu ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba 27 ga watan Satumbar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu karkara maganar da muka faro ne makonni biyu da suka wuce akan yawan yajin aikin ma'aikata da ya zama ruwan dare a Najeriya da Nijar makwabtan juna. to gaskiya ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a najeriya saboda najeriya zuwa niger daɗaɓa ɗaya ne a nan ƙasashenmu na afirka ana ganin cewa najeriya ita ce kusan ja-gaba a cikin ƙasashenmu na afirka amma kuma ita ce ƙasa wadda aka kusa fin samun irin wannan matsaloli domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a najeriya to bisa ga irin waɗannan batu za mu tattauna da wasu baƙinmu da muka samu kai tsaye a cikin ɗakin watsa shirye-shiryenmu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa nike magana a dama na? Kana magana da Junaidu Mu'azu Imam daga Sokoto. Sai kuma wa? Sai Nazib Suleiman Ibrahim daga Bauchi. sai Sadiya Ibrahim daga Gombe. ta sanin ku da zuwa Sadiya Nazir da Junaid. Yawwa. Yawwa. To. Za mu karanto ƙara ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter akan wannan batu na yawaitar yajin aiki a Najeriya da niger To bari mu fara kamar yadda na ta ce za mu faro ne da sakonnin da muka tambaye ku kuka kuma a aiko game da yajin aiki da yadda za a yi a magance matsalar. Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Isa. Ya ce yawancin masu kiran yajin aiki ba sa zuwa ofis sai sun ga dama. kuma da sun je sun yi awa biyu sun tafi gida sai an gansu a daji tsoron Allah ita kuma gwamnati ta sa ido ta ga mai zuwa ofis ta biya shi wanda bai zo ba ta kore shi in dai babu gamsasshiyar hujja wa assalam To sai mu ce kuma sai sako na gaba daga Zubair Usman Dare mai damusa ya ce domin magance yawan yajin aiki a kasashenmu Najeriya da Nijar sai gwamnati ta ɗauki ma'aikata ta kuma ba su muhimmanci kuma ta biya su dukkanin bukatunsu. Sai Bello Muhammad Tafi da ya ce salam yau da gobe za a iya magance hakan kawai idan kowane ɓangare ana biyan shi haƙƙinsa. sai kuma ba musa lasori da magaram ya ce hukuma ta san nauyin da ya rataya a wuyanta ba ɗaukar alkawari ba cikawa ba cimma yarjejeniya a bisa tebur don duniya ta ji sannan kuma ya kamata a yi watsi da shi a yi shi a aikace sai usman m ibrahim ya ce yau da gobe tabbas magance matsalar eh, yajin aiki a najeriya da niger zai yi wuya saboda kowane bangare kansa kawai ya sani hukumomi so suke su murkushe ma'aikata su kuma ma'aikata kullum fatan su su karba su saka a jihunsu ko da sun je aiki ko ba su je ba Allah dai ya kawo wa talaka mafita amin ku tashi lafiya sai dauda sale dan doriya ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika in har gwamnati ta ci gaba da baiwa ma'aikatanta albashinsu da zara an kai ga karshen wata ba tare da sai sun tawayyo wayyo ba to insha Allahu yajin aiki zai zama tarihi a kasashenmu na Afirka fatanmu shine ma'aikata su rike amanar da da aka danka musu hannu biyu ba tare da sun nuna gazawa ba allah ya samu dace sai abubakar isufu sandi ya ce a tsaida adalci shine kawai maganin matsalar to sai kuma abdulrahman aliyu balkore jihar sokoto ya ce Hakika yau da gobe ba hanyar da za a bi domin magance matsalar yajin aiki da ake samu tsakanin ma'aikata da gwamnati a kasashen Najeriya da Nijar. Face gwamnati ta rika biyan ma'aikata haƙoƙinsu a kan lokaci su kuma ma'aikata su saka tsoron Allah a wuraren ayyukansu. Sai Abubakar Suleiman Azare ya ce a tawa mahangar kamata yi gwamnati ta ƙara inganta jin daɗi da walwalar ma'aikata su kuma ma'aikata su sa kishin ƙasa a cikin ayyukan da suke yi wa al'umma. Allah ya sa mu dace duniya da lahira. Sai kuma amin amin to sai Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas yajin aiki matsala ce babba wadda take mai da hannun agogo baya ku huta lafiya. Sai Ahmadu Dabo da Garba Shede Taraba suka ce yau da gobe rashin adalci musamman gwamnatocin jihohi da rashin cika alkawarin sakamakon gwamnati da ma'aikatanta da rashin haƙurin ma'aikata shi yake kawo yawan yajin aiki a Najeriya a kullum kowa kansa ya sani. Allah ya kyauta. To sai daga ƙarshe za mu rufe da Tauhid King Isa ya ce ta hanyar biyan ma'aikata haƙoƙinsu ba tare da tsawaita lokaci ba. Idan da lokaci mu kuma za mu karanto muku na Twitter an jima. wakilinmu na abuja ya tattauna da wasu 'yan najeriya game da waiwaitar yajin aiki a najeriya da nijar kamar yadda a baya muka tattauna da wasu matasan a nijar akan wannan batu Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan zore namu na yau da gobe. A yau ina tare da wasu malamai guda biyu a zoren nasu wanda zan bari kuma su gabatar da kawunansu. To ni ne sunana Tanimu Gyaza wanda aka fi sani da Tanimu Gyaza an haife ni a garin Gyaza ne. Sunana Nura Kabir Gyaza da aka haife ni a garin Gyaza Kankiya lokal Government Katsina State. Malam Tanimu zan fara da kai. Ta ya kake kallon matsalolin yajin aiki a makarantunmu a nan najeriya da nijar to gaskiya ni a gani na wannan abun kunya ne za mu iya cewa a najeriya saboda najeriya zuwa nijar ɗaba ɗaya ne a nan kasashenmu na afirka ana ganin cewa najeriya ita ce kusan jagaba a cikin kasashenmu na afirka amma kuma ita ce ƙasa wadda aka kusa fin samun irin wannan matsatsaloli domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a najeriya to malam nura kai kuma ta kake kallon matsalolin yajin aiki a ƙasar nan to ni kaina abubuwan da abin mamaki ni kaina abin ya ɗaure man kai da yawa sakamakon ƙasar nan da yadda ake maganar ta a ko da yaushe ana ganin cewa ƙasa ce da take iya ɗaukar nauyin kowane ɓangare kuma hatta ɗauki ɓangaren makwabta a ci ga wasu manya-manyan abubuwan da suka zama dole ga rayuwar mutane ana samun matsala a ɓangarorinsu wanda ba daidai ba ne to muna roƙon waɗanda ke kafin nan malam tanimu akan waɗannan abubuwa ne kake ta'allaka matsalin yajin aiki a ƙasar nan wannan abu za mu iya ta'allaka shi akan akwai son kai na shugabannin da muke tare da su domin mafi yawan 'ya'yansu ba sa karatu a gida najeriya wannan kaɗai ya isa ya sanya su kime da hankali wurin kyautata wa 'ya'yan talakawa tunda sun san cewa 'ya'yansu ba sa a gida najeriya mun sha gani cewa mutane daban-daban sun je kasashen waje gurin ziyarta 'ya'yansu lokacin da suke gama karatu da sauransu wanda abu ne za mu iya cewa kusan abun kunya ne ya kamata a ce dukkansu su ma 'yan ƙasa ne yadda iyayensu suke 'yan ƙasa a ce a gida najeriya ne suke yin karatunsu muna tare da su da mu da su ɗin tun da duk ɗaya ne amma amma baka ganin cewa su ma kungiyoyin kwadago musamman na malaman jami'o'in sukan wuce gona da iri wurin neman bukatun su a wurin gwamnati a wannan ba wuce gona da iri bane saboda ba ba wannan abu ne wanda aka riga aka fara yanzu su mutane ne waɗanda suke ƙoƙarin bin haƙƙin talakawa domin a ga an samu maslaha a najeriya malam nura kai akan waɗannan abubuwa ne kake ta'allaka wannan yajin aiki da ake fama da shi to abubuwan da nake ta kallaka wannan yajin aiki a kansu to ga yanzu dai ina ganin cewa wani bangaren akan iya sa su ma shugabannin bangarorin da ake wannan yajin aiki kamar wurin makarantu haka da asibitoci su yi haƙuri duka su diba al'amarin su kuma diba da duba na adalci domin su tausaya ma waɗanda suke ma jagoranci su kuma tausa ma talakawa da suke kokarin su taimake su wasu masu lura da al'amuran ilimi a najeriya suna ganin cewar da ce gwamnati za ta kafa dokar kowane babban jami'in gwamnati daga kan shugaban kasa zuwa kasa dole ya sai karatu a najeriya hakan zai kara taimakawa wurin bunƙasa ilimi kai makamin da haka ƙwarai makuwa domin idan har a samu irin wannan haɗin kan ba da haɗin baki da haɗin gwiwa kamar yadda ya kamata aka tarbe duk wata kafa da wani babba zai iya hidda wani ɗan shi waje karatu to lallai 'ya'yan talaka ba za su taɓa samun kwanciyar hankali ta ɓangaren da su karatu ba a nan ƙasai. malam tanimu yanzu mai abin yi yanzu abin yi shine ita gwamnati ta kalli abin nan da idon basira a zauna su fahimci juna tare da waɗannan ƙungiyar kwadago domin a samu 'ya'yan talakawa 'yan najeriya su koma bakin karatunsu na ganin cewa wannan shine abu mafita abin da kuma muke fatan ya faru amma wani lokacin bukatar da duk bata wacce ta kuɗi kuma kasancewar yanzu ƙasar nan tana fama da matsalar tattalin arziki ko da ke ji ana cewa 'yan kwanakin nan najeriya ta fita daga wannan matsala amma dai kasan ba lokaci ɗaya za za a ci wannan moriya ba baka tunanin akwai bukatan akalla abu nan eh idan sun riga sun zauna an fara ai koyaya ne za a samu za a samu mafita saboda su dalibai su samu su koma bakin karatunsu daga baya ko da zuwa daga baya ne za su iya zauna su yi da kai karshen matsalolin amma ba daɗi ba ne yara suna zazzaune kuma lokaci ke ƙara ci yau da gobe za a iya wayuwa gari kuma ba a san wani ɗalibin najeriya da ke tunanin cewa zai gama makaranta cikin shekara hudu ya tashi zuwa wasu shekaru hudu biyar har zuwa goma ba tare da ya kammala karatun shi ba ina ganin wannan shine mafita a najeriya a ƙarshe malam nura kai a tunaninka ina mafita to mafita dai kamar yadda ake magana a kai duka a tare dai a yi ma juna adalci daga ciki shine mafita kowa sai ya sa haƙuri su shugabannin wannan makarantu da suke neman wannan bukatu nasa su kai kada wasu ɗauka cewa dole he guri ya cika kanan komi ya tabbata su yi haƙuri su ɗan rage koya ne ita ma gwamnati ta yi haƙuri ta yi ɗan yi masu wani abin da ya kamata domin a samu fahimtar juna a ci gaba da gudanar da al'amura kamar yadda ya kamata 'ya'yan jama'a su samu kwanciyar hankali su ma su cimma gurin da suke fata su kai nan gaba. to masu duka duka an kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu a madadin muhammad tanimu gyaza da kuma muhammad nura hassan mai na kai na ke salama da ku daga nan birnin abuja mu zama lafiya To Hassan na kai na kenan ya ba mu tattauna wannan mm. eh, to mm. yanzu kuma sai yaya Sabina. <laughs> sai wurin kai Usman me zaka ce? To to bari mu sake leka ai muna tare da shi kai tsaye saboda mm. mun ba da dama kamar yadda a Najeriya muka ce a ba da dama saboda su hukuma ko kuma ma'aikatar kwadugo ta Najeriya ta samu ta gaya mana wani abu akan yawan yajin aiki da ake samu shin me suke yi a kai ko kuma yaya abin yake a wurin ah, Mun ba da irin wannan damar ga Niger wanda kuma mun tattauna da da ministan kwadago na Nijar wanda shi kuma wannan bari mu ji yaya aka yi. Malam Hassan Maina kai na salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadi Usman. Na'am barka da warhaka. Salamu alaikum Malam Hassan. Wa alaikum salam hajiya safina. <laughs> Ya aiki ya hidimomi. <laughs> To, so uh, mun ce ne bari mu tambaye ka mu ji. <laughs> Eh, um, mun ce Maryam tana training na san abin da kake son ka ce kenan. To, mun tambayi cewa uh, za mu ba da dama ga minista ko kuma wani makamancin haka a ma'aikatar kwadugo ta Najeriya mu ji yawaita yajin aiki da yake neman zaman ruwan dare a kasar tsakanin Najeriya Nijar. Shin me za su ce to yaya kuka yi da su da kaje? je? wal usman na ce ofishin ministan kwarago na najeriya a nan sakataren da ke nan abuja eh. a ban samu haɗuwa da shi kakakin ma'aikatar ba na da mutum mafi girma mukami na uku a bangaren watsa labarai na ma'aikatar eh. to ya ce min shi ba zai iya magana ba sai shugaban su inda suka ban wuri na zona na jira bayan na jira kamar na minti ashirin da biyar eh. sai wani jami'in sai kira ni da na zo na gabatar da kayan cewar ni dan jarida ne daga gidan rediyon amerika kuma ga bukatata ta eh. sai ya ce min a tsari irin na civil service a nan wadansu eh. aikin gwamnati dole sai mun rubuto a rubuce da kuma abubuwan da muke bukatar mu tambaya sannan sai a kawo musu su ko idan suka yi nazari sai a sa ranar da zan zo kuma eh. an gabatar da tattaunawa eh. To a lokacin na yi ta cewar wannan abu ne na gaggawa wanda ba wani magana ne na kuɗi ko na abu da za a an je an samu auditor ko accountant an nemo eh. bahasi da sauransu. Eh. Magana ce kurum muna son mu ji ne gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi. Akan wannan. shawo mm. kan yawan yaje can aiki da ake yi. A wannan ƙasa. hannu ba su sanin cewar kwanan nan kungiyar malaman jami'o'i tana jira ta yajin aiki eh. inda aka sasanta daga baya eh. bayan wannan aka zo kungiyar likitoci ta yajin aiki eh. aka sasanta ba suna ko suna an sasanta daga baya sannan nace wasu a halin yanzu ma kungiyar ma'aikatan jinya tana jira sanan suna kan yajin aiki a maganin da ake yanzu haka saboda haka kamar wato yawan yaji yajin aikin a Najeriya ya zama ruwan dare wanda kuma yana ciwa jama'ar kasan ciwa kwarya saboda haka muna son mu sani cewa bangaren gwamnati me suke yi domin shawo kan wannan matsala eh. kuma me za me suke wani shi da suke da shi na gaba na gajere ko dogon lokaci wato da wani kila za a iya kauce ma yau ne yaje da yake a cikin to wato duk da wannan dogon turancin da Hausa duk da ka haɗa kai bukata ta biya ba kenan <laughs> <laughs> to to sannan eh, yawa dan <laughs> haka ka san a kwanakin baya mun yi magana akan matsalar ɗalibai da suke fuskanta na kuɗaɗe da sauransu magana TED fund da ake tura mutane su yi karatu a waje din nan shi ma haka eh. muka ci fama haka nan karshe muka hakura to yau da gobe dai baya jira lokaci yana tafiya da darasi ne saboda abin da ke gaban mu zune matasa da suke jiran su ji abin da ya dame su da al'umma gaba ɗaya sai mu ce mun gode kwarai Hassan Maina kaina mun gode kwarai malam mm, mun riga mun ba su tasu damar Yawwa. Yawwa na gode na gode assalamu alaikum wa alaikum salam to kun je yanda aka kari mm. <laughs> to yanzu sai mu koma ina ga ga bakin mu je tunda an ce wai a rashin uwa ai sai a uwar daki mm. eh tunda ba a tattauna da minista ko tawagarsa na kwadago ba a game da maganar da ta damu mutane a Najeriya na maganar yawan yaje yajen ayyuka amma dai abin da muka sani ciki inda gaskiya wuka bai kamata ta huda shi ba mm. eh salamu alaikum wallan nasir. bari faru da kai to haji usman eh Kadiji yanda tattauna ta kwararo eh me zaka ce mana amma da farko me ya kawo kutukunna to da farko mm. akwai wannan sashe na musayar al'adu ta gwamnatin amurka wacce ta ba mu wannan dama kasancewar mu dinnan 'yan jarida wajen mu takwas daga gidajen rediyo daban-daban a mu zo mu gane wa idanunmu abinda ɗalibanmu na najeriya suke ciki waɗanda gwamnatin amurka ta ɗauki nauyinsu wajen karatu to wannan dama ta zo kan gaba saboda suna ganin idan ba mu zo mun gane wa idanunmu ba shirin su ma da muke ba za mu san yadda za mu kama al'amarin shirin har ya samu wani kan gado ba to zo mu nan sai ba da wannan damar mu zo mu gani mu ga halin da ɗaliban mu suke ciki mu sadu da su idan halin haka ya samu mu ga irin yanayin karatunsu mu ga kuma ci gaban da suke samu wadda zai taimaka mana wajen gudanar da shirye-shiryenmu wannan eh. shi ne dalilin da ya kawo mu. alhamdulillah sai mu ce to Allah ya bada sa eh, kila sai bayan kun eh. koma tukunna sai muna damarin juma'a muna magana akan al'adu zamantakewa da makamantansu sai bayan kun gama kwasar abin da kuka naɗa in kuma koma gida sai mu kira ku jiya aka yi kuka gani <laughs> mm. to amma mu koma kan maganar yajin aiki da muke yi ah, kowannen ku yana iya tofa albarkacin bakinsa a wannan yajin aiki ya zama ruwan dare ko kuma ya kamari tsakanin najeriya nijar wasu su ce gwamnati ce da laifi wasu ce a'a ma'aikata kwaɗayi a'a sun cika kuka kaza kowa da abin da yake faɗa mm, shin a matsayinka na ɗan jarida ya kuke kallon ko kuma wannan abubuwa to in a matsayina na ɗan jarida ne mm-hmm. sai in ce akwai abin da zan saka yi mm-hmm. amma idan a matsayina ne na dan najeriya wadda ke da yancin faɗin abin bakinsa to shi na fi so yawa to wannan sai in ya cewa <laughs> mm. wannan babu wani al'amari da ya shafi shi ma'aikaci mm. wannan damuwa gaba ɗaya ne ta tare ta ta'allaka akan uh, gwamnati mm. saboda bamu da gwamnatin da take da tsari ko take gudanar da abubuwanta da tsari wannan shine abin da ya fara haifarwa saboda duk gwamnatin da ta san inda ta fito da inda za ta to gwamnati ce wacce take ɗaukan al'amarin 'yan ƙasanta ya zama shine mafi muhimmanci al'amarin rayuwarta ita kanta to idan akwai wannan ina ganin ma'aikaci ba zai yi kuka ba misali da zan baka a nan shine eh. Uh, ko da a Najeriya mm. za ka samu kuna aiki iri ɗaya da mutum shi yana Abuja kai kana boci misali mm. amma albashin ku daban-daban kuma matakin ku ɗaya ne mm. misali kuna mataki na goma sha biyu ko sha uku to amma akwai bambancin wajen kusan dubu tamanin ko dubu ɗari tsakanin ka da wanda yake Abuja mm. suna cewa saboda wai al'amarin rayuwa ce wannan a eh. wajen zaman shi akwai tsada kaza a gashi gashi gashi da eh. sauransu wato ba ce Allah ya kashe baka. A'a babu babu <laughs> babu to ina ganin idan gwamnati za ta yi abin da ya dace eh. cewar kowa a bashi abin da ya kamata idan lokaci ya yi to ina ganin ba za a samu matsala ba so a takaice dai gwamnati ko mm. da take irin wannan gwamnati ce wacce gaskiya bata san inda ta fito balle inda za ta to kafin mu koma mu sami eh, junaid bari mu je safina ga ki ga ah, ruwa nan kusa da <laughs> <laughs> kamar daga masu sauraron mu da yawa zaki ji suna maganar kamar ai saboda 'ya'yansa ba Najeriya suke karatu ba manyan gwamnatin shi yasa eh. ake samun wa'annan matsalolin akwai abin da zaki iya kara ce eh, to a gaskiya safina sai in ce da alamun gaskiya a wannan mm. tunda idan a ce ɗanka yana karatu a irin wannan makarantun an yi shekara guda kana kallon ɗanka a cikin gida mm. dole ne za ka yi wani abu mm. amma in kika duba kika gani da yawa 'ya'yan ana yajin aiki mhm. akwai waɗanda aka nuno hotunansu sun zo suna sun zo bikin ‘ya'yansu ah, eh, sun mhm. gama makaranta mhm. to kin ga kenan ya dawo kan talaka ne yake wahala in kana da hali dama akwai waɗanda ma sun fara sun fara zuwa ƙasashe ƙanana ƙananan ƙasashen afirka wanda idan aka ce abun kunya ne a ce yanzu a najeriya har za ka tafi wani ƙasa ka je karatu akwai waɗanda za su ɗan tattara abubuwan su sai da su je a Ghana su je mm, mm. wasu kasashe don su yi shekara biyu na mm. kusa su yi shekara biyu uku su gama su dawo idan suka dawo akwai waɗanda zaki ga suna makarantar a lokacin da suka tafi tare suke karatun za su je su gama karatun su su dawo su same su suna nan to dole ne a ce a fidda son zuciya a duba a dubi talaka dan in kana ganin kana da halin ka tura dan kai waje karatu wani ba shi da shi wani ba shi mafi yawanci ma ba su da shi <laughs> kuma idan kika duba safina mm. Mm. ƴaƴan talakawan nan suna da ilimin mm. a ba su wannan daman suna da kwanyar suna da ilimin a ba su wannan daman masu kuɗin nawa ne suke tura ƴaƴan su je kuma su dawo ba su karatun ba A da a ba wa malamai dama da kuma likitoci abin tausayi ne abin da za ka iya zub da hawaye ne idan ka je ka ga asibiti za a ce wai babu likita saboda ana yajin aiki wani zai rasa ransa saboda yajin aiki duk dai abin ga mm. talaka yake mm. karewa mm. saboda haka ya kamata gwamnati ta dubi talaka da idan rahama a dawo a zauna to bari mu bari mu zauna mu kalli shi kuma malam eh, uh, junaid magana yajin aiki da muke yi tunda sun yi magana gwamnati da sauran mutanen su kuma gari kamar ma'aikata din kenan su kuma kai ɗan gaya mana wani abu akan yadda kake kallon rayuwar ma'aikatan su kansu wato abuna wanda akwai kwanje ka ban katse ba akwai kwanjen aiki akwai mai yi tukura akwai mai coji kala kala ga cin hanci da sauransu na'am yace su dai abinda suka sa gaba a DBS wasu ma ba zuwa aikin suke yawa amma wata na karewa yana ɗaya daga cikin wanda sai ce ba biya shi albashi ba mm. wato eh. ka san duk wanda ke gaskiya mm. lalurar duniya ko wace iri ce mm. to don la samu matsala in ka ce abinda ba alheri dai ka ba ko kuma ah, ya zan haramun ne wallahi zai mutu ta banza ne don haka mai yawanci aikin nan da ba a yi eh. yadda ya kamata shi ne suka ya samu wannan problem din eh. wato wannan matsalar eh. to abin da ni gani dama ga lalura ta magana yajin aiki na ah, malaman makarantar da sauransu eh ya kamata gwamnati ta duba ta gani a yi musu abin da ya kamata a yi musu don in ka duba wasu wurare mutane yanzu ah, wato kwakwalwarsu ta riga ta bude saboda irin yanayin da ake na zamani yanzu suna ɗan jin labaruka su da babu babu babu sauraren ana jin wasu bayanuka wanda ya kamata su sani eh, eh. dangane da hakukansu eh. to yanzu mutane sun dan waye don haka suka kama yaji aikin nan saboda su sun ga abin da ya kamata a basu ba kuɗin ne babu fa akwai kuɗin illa dai a wa ne kamar abin da aka cewa ne ana ta manya manya suna kwashe kuɗi suna ta waje da sauransu akwai wannan magana kuma ga wani abu guda wanda ya faru mahimmanci kamar da ah, na ta yi magana eh, sadiya ta magana ta yi magana game da cewa suna ɗauke ɗayan suna kaiwa waje suna karatu suna dawowa mahimmanci sai haka talaka lakawar lahiya mai ɗame kuɗi ah, waton ilimi ɗin mm, dama kawai to mm. an yi in wanda kuɗin da ba halal ba an samu yi karatun Allah ya lalata da abin mm. ya kuma sun kasa yi sai dan tallar kashi ku sai a gane shi da wannan abin gare shi mm. don haka eh, eh, eh, haka ne abin mm. so abin da nake so in gada ma cewa gaskiya yana da kyau gwamnatin gwamnatin ta Najeriya ta yi kokari ta ba da na hakuka na wa'annan jama'a ba a ce lalle akwai ma'aikatan da ba su zuwa aiki akwai wanda ma ba su don ina so in gaya maka a bangaren nake jihar Sokoto a kwanakin baya lokacin da aka yi tattauna da 'yan jarida dangane da sha'anin ma'aikata mm. a gwamnatin da ke ci a yanzu mm. aka samu a jihar kebbi a kusa gare mu mm. akwai wanda adda ofa ta aiki ta mutum 200 da wani abu wanda iya kashe shi ja Allah lokaci yi oh, to lokacin aljihun za su je shi ne kawai to irin wannan fasahar da an kai ta verification da aka yi wato bincike tunan cewa sai zan an samu abu biyu na ɗaya dai akwai bankin da gwamnatin jihar Sokoto take amfani da shi ta sa gehe daban kwanan mm. kuɗin da aka kwashe an kai an kasa mm. sai yanzu an kasa samun masu kuɗin mm. saboda me saboda an tantance baka ciki baka to baka da shi eh haka zo ka an sana an yi verification ba ba ma'aikaci yake da kwarai ba yanzu wannan ba irin eh. hukunci ya kamata a yi mishi wallahi kai shiga gaba kawai kule si amma ka san abin da wannan yace ya bi goma sakataren gwamnatin jihar to tax sai mai yace mai ba a kyauta mai ba Eh. wallahi sai oh. da ya gwamnan jihar da ya yi karfin hali ya ah, ce inda dai wannan binciken da zai ke yi eh. shi zai sa ba zai komo a gwamnati ba shi ya yadda ya yadda to eh. dama shi ya dan kwatanta ana tare da mai gaskiya gaskiya ne mm. Mm. to eh to mm. to kaga yanzu misali ah, kamar yanzu wannan maganar da kake shi ne ah, daga cikin kun ce abin da ya kawo ku dama ko ga yanayin al'adu da sauransu to abin da nake son in ji shine bari in tambaye Nazib ku yan jarida ne kun shigo nan na tabbatar bayan nan za ku tafi wasu wurare kila za ku gamu da wasu 'yan jaridar da sauransu yanayin da muke aiki a nan shine dole kawai ka faɗa abin da ya dace na gaskiya yawwa kamar yanzu yadda muke magana bayan da za a wasu gidajen rediyon ka nemi minista ya kima magana ka zo ka ce ya kima ka magana saboda kana tunanin kila dan abin da za ka samu da sauransu na yadda halayyar mu take a wasu wurare shin idan kuka koma gida menene za ku yi amfani da shi na damar wannan ganin al'adun ai al'ada ya hada da zamantakewar mutane na aiki da makamantansu me za ku yi don ku tabbatar cewa kun ba da gudunmawar mutanen mu a gida to eh, insha Allahu a matsayina na mm. wadda yake kula da sashen shirye-shirye mm. zan yi iya bakin kokari na in ba da shawarwari game da shugabanni na mm. su kuma idan da hali su ba wa gwamnatinmu shawarwarin da suka kamata yadda za a ci da al'umma gaba ta bangaren eh. zamantakewa al'adu tarihi ah, da kuma sanin ya kamata mm. misali Uh, akwai tsohon shugaban amurka harry truman eh, wasu shekaru mm. can baya yake cewa idan al'umma mm. tana tsoron gwamnati to babu gaskiya al'amari amma idan gwamnati tana tsoron al'umma to akwai adalci mm. to ina ganin abin da ya kamata shine duk abin da za a yi gwamnati ta tana cewar idan ba ta yi adalci ba gobe kiyama za a tambaye ta mm. duk wanda ke shugabanci za a tambaye shi haka Usman ni mm. malama Sadiya tambaye da zan eh. mata me ta gani a Amurka ya burge ta yawa to a gaskiya ga bambanci da Najeriya <laughs> a gaskiya Safina abin da ya fi burge ni a Amurka shine yanda mutane suke muhimman mutunta aikinsu mm. duk inda ka je mm. ka ga wanda yake aiki za ka gan shi yana cikin farin ciki da mm. walwala yana son abin yana son aiki eh, ko shara yake da farin ciki <laughs> da walwala da annashuwa <laughs> suna cikin mutanen da za ka so ka gan su kan yawa to wannan abin ya burge ni da a can namu a baya a kasar mu idan ka je wani wuri ji yake ma kamar ya kwada ma mari eh kamar dole ka sa shi aikin dole kawai ka sa shi aiki aikin dole ake to da mutanen mu za su su dauki ka zaɓi aikin da kake so mm. Mm. ba wanda aka ba wanda ka ba mm. ka duba ka ga cewa kamar ni yanzu jarida tun ina karama tun ina karama na ji cewa ina son in yi aikin jarida na sai da na yi aure na mm, sake dawo na dawo na ce sai fa na yi aikin jaridan nan sai na ji ni kawai a rediyo <laughs> gashi ya cillo ki amurka <laughs> idan na ji da a rediyo har wani farin ciki nake ji da annashuwa ai mutum muna ɗaukar gwangwani ne haka <laughs> eh wai mu muna magana ashe za mu yi ta gaskiya to sai mu ce duk da yake dai ba a ji muryar eh, ɗaya daga cikin bakin mu ba na bisa eh. amma sai mu ce muna mu barka da zuwa ita ma tana nan tana kallon mu kir ita ma tana so baka eh. ga jikinta har ma ina wai garin daɗi na nesa angulu ta ne kamar sai samu aiki ne ibai ne to Allah ya bai da ku gida lafiya sa a sabu a sa a abin da aka samu haka yake da yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a sai in ce a madadin dukkan su da kuma Safinatu dangi. sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Vasco Valerich sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin iyayensa mu zama lafiya Allah ne ga tana sannan masu gaskiya na san duka na sona in ka bata gyara kar kaushin rana kira ga mutane mu guje daga dukkan shirin